sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Maris shekarar 2023. a cikin shirin za mu kawo muku tarihin jihar sokoto a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke karasowa majalisar zartarwar najeriya a karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari ta amince da bukatar tsage ranar fara aikin kidayar jama'a da gidaje a kasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa karshen watan mayu wannan shekara muna kuma dauke da shirin na kasa da sulimin muni barma zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun ghana da redwan abbas zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran koriya ta arewa ta cilla wani mukami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan alhamis yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin japan da koriya ta kudu wadda za ta fi ja'a kan batun barazanar da koriya ta arewar ke yi rundunar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa halin karfe bakwai da minti goma na safa agogon yankin makamin ya dira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da japan ta ware don harkokin tattalin arziki a cewar ma'aikatar harkokin tsaron japan jami'an gwamnatin japan dai basu bayar da wani rahoto na wani ta'adi sanadiyar makamin ba wanda ya dira a misalin kilomita 250 yamma da tsibirin oshima da ke lardin hokkaido wanda kafan labarai ta nhk da ke yankin talabarto sakataren tsaron amurka leo austin ya tattauna da takwaran aikinsa na rasha jiya laraba kan gamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin amurka mara matuki ranar talata a tekun bahar aswad amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara haɗari abinda austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron rasha sargi shaigu wannan ne karan farko da aka tattauna tsakanin waɗannan jagororin tsaron ƙasashen biyu tun daga watan oktoba a cewar jami'ai jirgin amurka mara matukin da aka kakkabo mai suna usmq9 na gudanar da wasu ayyuka ne a sararin saman ƙasa da ƙasa a ranar talata a cewar rundunar sojin amurka lokacin da wasu jiragen yakin rasha biyu samfurin sukai su 27 suka watsa mai ma jirgin na amurka sannan suka sha gabansa a cewar rundunar sojin ta amurka rasha ta faɗi jiya laraba cewa ita da china da iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun arabia ko bahar al'arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da china da iran ɗin ma'aikatar harkokin tsaron rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisaye na su ƙasashen uku wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023 an fara shi ne daura da tashar jirgin ruwan iran ta bahar a yayin atisayen jiragen ruwan za su yi abin da takardar bayanin ta kira lailayar yaƙi tare da kuma barin wutar atilare dare da rana shugaban rasha vladimir putin ya yi ta kokarin inganta dangantakar siyasa tattalin arziki da na soji tsakaninsa da china da kuma iran bayan da ya tura sojojinsa zuwa cikin kasar ukraine shekara guda da ta gabata wanda hakan ya janyo jerin takunkuma irin waɗanda ba a taɓa gani ba daga ƙasashen yamma. an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar najeriya daga matakin jihohi a daidai wannan lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da da 'yan majalisar jiha a jibi asabar a wannan lokacin za mu leka jihar sokoto ne da ke arewa maso yammacin najeriya ga dai wakilinmu muhammad nasir da ƙarin bayani a wannan rahoton. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar jihar sokoto yadda take yanzu kusan ta fara a 1967 lokacin jihar yakubu gaban don a wannan lokacin ne ya kirkiro da jihohi goma sha biyu wadda yake jihar arewa maso yamma wadda take ita sokoto jihar sokoto ta yanzu ita ce capital ah. wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar arewa jihar kudu jihar yamma a lokacin da janar murtala muhammad ya hau mulki shi kuma sai canza tsarin ya mai da su jihohi goma sha tara to a wannan lokacin ne aka yadda jihar niger da wasu sassa na abuja daga cikin jihar sokoto aka sannan ne aka soma kiranta jihar sokoto amma kamin sannan ana kiranta jihar arewa maso yamma masanin tarihi kenan bello idris yake bayani akan yadda sokoto ta soma mataimakin kwamishinan 'yan sanda usman faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar arewa maso yamma bayansa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnan mulkin soja umar muhammad bayansa kuma sai muhammad gado nasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979 inda marigayi shehu giwa ya zama zababben gwamna karkashin jam'iyyar npn bayan rasuwarsa sa marigayi dr garba na dama ya zamo gwamna da sojoji suka hamɓarar da jamhuriya ta biyu jihar sokoto ta kasance karkashin jagorancin gwamnonin mulkin soja da suka hada da garba duba garba muhammad ahmad muhammad daku sai bashir salihi magashi bayansa kuma sai zababben gwamna malam yahaya abdulkarim da aka zaba karkashin jam'iyyar nrc a shekara ta 1992 shekara ta 1993 kuma mulki ya sake komawa hannun sojoji inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnonin soja da suka hada da yakubu ma'azu abdulrashid adi saraji da rufa'i dan asabi garba daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu jihar ta kasance karkashin gwamnonin farar hula da suka hada da attahiru dalatu bafarawa da aka zaba karkashin jam'iyyar app aka sake zaben sa na biyu a jam'iyyar ampp sai aliyu magatakardawa mako da aka zaba a karkashin jam'iyyar pdp har sau biyu sai kuma gwamna mai ci yanzu aminu waziri tambol da aka fara zaɓe karkashin jam'iyyar apc aka sake zaɓen sa karkashin jam'iyyar pdp yanzu fitacce daga cikin masu neman jin ragamar jihar a zaben da za a gudanar a wannan shekara sun hada da dan takarar jam'iyyar apc ahmad aliyu sokoto da mataimakinsa idris muhammad gobir sai dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mallam sa'idu umar ubandoma da mataimakinsa sigar tahiru bafarawa sai dan takarar jam'iyyar labour party aminu umar ahmad da mataimakinsa hamisu a isa da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar nnpp umar dahiru tambuwal da mataimakinsa nasiru aliyu sabon birni yayin da ake dauda su mazaɓuɓɓukan sabbin shugabanni jama'ar sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya sunana janairu sambu junairu alhaƙiƙatar amri bisa gaskiya babban abin da ya damu mu na a jihar sokoto harkar tsaro babban matsalar mu tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a kyarkyaro abubuwan da za su ɗauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu assalamu alaikum sunana mala abubakar ibrahim abin da ya damu al'umma nan jihar sokoto rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harkar yi da sauransu ta'addanci ya yawa da aka yi an ce an gyara tarbiyya yara amma ko ina dumi ɗena. sunana dai maryam umar abubakar shi dai rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya saboda yanzu mutum ko irin a ce ba ma wai tahiya ka gari ba ko wata shiya zaka na zaka ma jihar gaba cewa ka kama hanya ka tahi saboda akwai miyagu sun yawa sunana nasiru gwaranyo abin da ka damu mu gaskiya matsalar tsaro don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi amma abin da ya danƙwashe abubuwan yi ga matasa rashin tsaro da za a samu magance mana matsalar tsaro to gaskiya mu da ba mu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa hukumar zaɓe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zaɓuka yadda ya kamata to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi bisa ga na fahimta wanga shugaba na zaɓe na ƙasa gaskiya dabarun da ya ƙirƙire da su abubuwa ne waɗanda muna sa ran idan an yi amfani da su za a kawo sahihin zaɓe a cikin ƙasar nan. sunana ali ibrahim gidada to duk tsatsan da an kai muna son a saho da sabbin tsatsan na samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya ba shi abin nan da ya zaba dan fata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba domin lamura su gudana yadda ya kamata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya da Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun gano cewa wajen tan biyu da rabi na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai karkashin ikon gwamnatin kasar libya sun ɓace abinda hukumar sa idon ta gaya ma kasashe mambobi kenan jiya laraba kamar yadda kafar labarai ta rutas ta gano an gano hakan ne sanadiyar wani binciken da aka shirya yi tun bara wanda alatilas aka dage saboda yanayin tsaro a yankin wanda a ƙarshe dai aka gudanar ranar talata bisa ga wani bayani na sirri da shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya rafael grossi ya yi sifitocin binciken na iaea e sun gano cewa drone goma da ke dauke da sinadarin uranium kimanin tan biyu da rabi wanda a baya hukumomi a libya suka tabbatar da kasancewarsu a ajiye a wurin a yanzu babu su a wurin a cewar takardar bayanin Ƙasar turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji amincewa da jigilar hatsi daga tashar jirgin ruwa ta tekun bahar Aswad da ke Ukraine har zuwa kwanaki 120 a maimakon 60 a cewar ministan tsaron Turkiyya Hulusi Akar jiya Laraba. Mun fara tattaunawa kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar farko. Ci gaba da ɗorewar yarjejeniyar na da muhimmanci. za mu ci gaba da tuntuɓar da muke yi kan batun tsawaita yarjejeniyar zuwa kwanaki 120 a maimakon watanni biyu kawai a cewar akar basa ga wani bayanin ma'aikatar tsaron masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su yi nazari tare da yanke shawara kan batun tsawaitawa a cewar akar ya kara da cewa turkiya na fatan za a samu biyan bukata A ƙarshe shugaban Rasha Vladimir Putin ya karbi bakuncin shugaban Siriya Bashar al-Assad a fadarsa ta Kremlin jiya Laraba don tattaunawa wadda ta raja'a kan batun sake gina Siriya bayan mummunan yakin basasa da kuma maido da dangantaka tsakanin Siriyar da Turkiyya da yake marabtar asad yayin fara tattaunawar wadda aka yi ranar zagayowar farkon tashin hankalin da ya rikide zuwa yakin basasa wanda aka kwashe shekaru goma sha biyu ana yi. Putin ya jaddada jajircewar da sojojin Rasha suka yi wajen bayar da gudummawa ta samar da kwanciyar hankali a ƙasar. Yayin da a yanzu Rasha ke jibge mafi yawan kayan yakinta a Ukraine. ta kuma ci gaba da barin wasu kayan yakinta a syria ta kuma bar wasu jiragen yakinta da sojojinta a sansanoninta da ke can. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Majalisar Zartarwar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta amince da buƙatar tsage ranar fara aikin ƙidayar jama'a da gidaje a ƙasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan mai a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati domin jin karin bayani da hujjar canja ranar fara wannan aiki. Hakika an daga da tsarin da aka yi shine ran 29 ga wannan wata watan uku. To abin da ya shafe shi shine wannan hukumar zaɓe da ta daga zaben gwamna da 'yan majalisar jiha da sati guda aka mai da shi zuwa 18 ga wata na wannan da muke ciki. ya zo kusa shi yasa su masu shirin yin sansan suka nemi kuma gwamnati ta amince cewa a daga a mai da shi zuwa watan biyar wato watan mai kafin dai shugaba buhari ya mika mulki na ga wasu makodan kuɗi da majalisar koli ta amince za a ba su wato naira miliyan dubu biyu da digo takwas ko wannan me da me ake sa ran za a yi don kuɗaɗen wato wata gagarumar manhaja ce za a sayo don kididdige yawan gidaje kasan shi wannan kidaya da za a yi kidayar mutane da gidaje da irin sansan da ake yi a baya irgen gida ake daga wannan alikamar takarda lamba ɗaya ce wannan na biyu wannan uku haka ake wannan ci gaba da aka samu a duniya gabaki daya dan kada manta cewa shi kansa wannan sansan da za a yi na Najeriya shine na farko da za a yi shi don a ci gajiyar ci gaba da duniya ta samu a fannin kimiyya duk yaran nan wajen dubu ɗari takwas da za su je su yi aiki na kirgen na kowa da kwamfuta a hannunsa zai je saboda haka manhaja ce da za ta hada najeriya da tauraron satellite to a wancan karo an yi ta kace na ce a sakamakon da aka fitar wannan da yake kimiyya ta shigo a ciki kana ganin ba za a ce shi ma ya zo da wani kace na ce wasu su kalubalanci kimiyyar nan ba da za a amfani da ita kuwa eto eh wanda yake so ya yi aika san sansan a najeriya da akan hada shi da siyasa kuma kowace gwamnati mai ci a wancan karo da ta yi na da shida, ai an ga irin rikon da ta yi wa abu yayin da aka kammala sansan din suka ga ididdigar ta tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba ai kaga kusan kwance kalar da abun ma kai ba su bi ta kan abin ba tunda bukata shine watakila a gurgunta ko kuma a illanta wani gididdiga da aka san tana nan a kasa saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan idaya don a kawo fituna wani bambance bambance ba da kaga ba zancen eh, ko a kabilar ka me ita a me addini duk wannan magana bai shigo ciki ba ma alantana a ce a waye fuwa wane yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fitina a ƙasa. malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yana tsokaci akan dage lokacin fara aikin gida jama'a da gidaje da majalisar koli ta najeriya ta yi a waje daya na tuntubi shugabannin hukumar tsara ko gudanar da sensus ta najeriya ƙarƙashin jagorancin malam nasir isa kwara domin jin ƙarin haske da kuma irin tsare-tsaren da za su bi wurin aiwatar da wannan ƙara lokaci da suka samu amma ba su amsa tambaya ba suna mai cewa sai an samu bayanai daga ofishin shugaban ƙasa na najeriya inda suka gabatar da wannan bukatar tasu kafin su yi wa manema labaru bayani umar faruk musa murar amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. Haɗa kai madalla yanzu ko ga Suleiman Muni Barma da shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu kungiyoyin nakasassu a najeriya na ci gaba da bitar zaben 'yan majalisar tarayya da na shugaban kasa na ranar 25 ga watan fabrairun 2023 kasancewar a wannan mako za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha yasa shirin na yau ke kara mai da hankali kan waɗannan zaɓuɓɓuka domin jin damoyin masu bukata ta musamman don ganin an magance matsalolin da suka fuskanta a baya. Abdurrahman Usman Muhammad da ke ƙaramar hukumar Gwale a jihar Kano ya yi wa shirin na ƙasa bayani dangane da yadda abubuwa suka wakana a tasa shiyar. Farko dai ni sunana Usman mohammed da ke ƙaramar hukumar Gwale Sani Mai kuma wanda ya kasance mai yin zaɓe a mazaɓar Sani Mai Nage gwale filin mushe to kamar yadda kuka buƙaci ku yi magana da ni akan wannan hira ta zabuka wanda mu masu buƙatar ta musamman muka tsinci kanmu da nasarori da rashin nasara gaskiya ba mu na muci da Allah sai godiya saboda na farko dai ba wani ba mu ko da mu dai zaɓa mu ta sani mai lafiya lau muka zaɓi masu buƙatar ta musamman gama lafiya kuma dai ba mu samu labarin cewa wani abu na tarzoma ya ritsa da mutanenmu na masu buƙatar ta musamman ba wannan dole mu ci gaba da godiya ga Allah kuma sannan duk kula da ka sani hukumar zaben nan za su bamu sun bamu wajen yin su ga mun yi zaɓe lafiya mun gama musamman ni dai a mazaɓa ta sani mai amma ƙalubale da muke shi ɗaya ne wanda su shugabanninmu na jiha sun gaya mana cewa duk wani disabil in ya je wajen zaɓe akwai fam da aka umarci a ba mu cewa mu ɗauke mu cike shi to shi wannan fam ɗin shine gaskiya muka samu da gaskiya ni a mazaɓuna da na sani tunda ni musamman ni ina wakilta dukkanin wata mazaɓa da take karamar hukumar gwale guda goma da muke da ita kuma a ranar zaɓen nan ba wata mazaɓa da ban je ba wacce dai na bi na tabbatar da mutanenmu sun yi zaɓe yadda ya kamata don fitowa mutanenmu sun fito kuma mun yi zaɓe amma abin da muke da shi korafin da muke da shi ga hukuma zaɓe fom da ta umarta cewa duk wani mai bukata ta musamman a bashi in ya zo sai an cike masa wannan fom sannan a tantance shi ma a bashi je yi zaɓe gaskiya wannan fam da yawa mazaɓinmu ba a ba da shi ba mazaɓa ɗaya ce wacce na tabbatar cewa an bayar mu dai a ƙaramar kuma gwale a inda na je na gani na sani ita ce irin mazaɓa cikin buke all side ita ka ce amma da yawancin mazaɓin da kaje ka tambaye su za su ce maka gaskiya su ba a ba su ba ko kuma ba mu aka ce ba sai dai su ce masu lalurar yatsu su ne kutare kenan ba dukkanin disabi da aka gaya musu ba mu kuma shugabanni sun gaya mana cewa kowane mai bada ta musamman ba wai iya na ya yatsu kawai aka umarta da wannan abu ba to shine ni abin da nake ganin matsalar da muka fuskanta ke dan ni da duk mazaɓin da na gaba ɗayan su na gaya ma duk wata mazaɓa da ke ƙaramin hukumar gwale ni na gaya maka ni abdulrahman usman mai ni ne na wakilci duk da sabu da wannan mazaɓu guda goma ni ba wata wulciya da na gani ko guda ɗaya abin da dai na gani na san su mun adalci duk inda na ga wani mai bukata ta musamman wanda shi baya kungiya ba a wayar da shi an sanar da shi cewa ba zai bi layi ba da yawa zaka ga wasu masu bukata ta musamman in sun zo sai hau layi to amma na zabi wannan mazabu duk inda na ga bukata ta musamman kamo shi in fito da shi in ce da shi ai kai baka layi ko ma ka tafi wajen su kai tsaye ka je ka gabatar da kanka a su za su saurari ka kuma zuwa kuma sun mana wannan gaskiya mun gode musu amma wancan tsarin shi ne muke so shi ma a tabbatar mana saboda mun san tunda aka fito da shi ba zai zai amfane mu tunda aka an yi shi ba zai taba yi wa wani abu da ba zai amfane ba ta musamman a wannan hukuma ta zabe ba malam abdurrahman da ke magana a madadin takwarorinsa ya bayyana fatan ganin an yi amfani da damar zaben na 18 ga watan maris don tantance girma ko kuma nauyin ƙuri'un na kasassu a cewarsa wannan na iya zama wani matakin an karar da 'yan takara matsayinsu a harkar zaɓe. mun so ma ce da sabin ma na najeriya gaba ana iya ware musu wata kuri'a ta daban wacce ita ba wanda za a ba ita sai mai kwata ta musamman ya yi zaɓe da ita saboda lili muna so ya zamanto ta zaɓa da aka yi wa shi ɗan takarar kansa ma ya zamanto an auna nauyinsa game da mai bukata ta musamman me dalili idan aka ga dan takara ya ci ƙuri'u masu yawan gaske to kuma sai a waro ƙuri'un masu bukata ta musamman a ga a wannan mazaɓa ko a wannan logamen ko a wannan state din masu bukata nawa ne suka masu bukata na musamman nawa ne suka zaɓe shi haka mu kanmu zai kara mana karsashi cewa wane mun san duk kuma shi mai ta musamman yana da duk wanda mai bukata ta musamman ya zaɓa to wanda ya da zai bashi amana kansa ne zai iya kula da lamarinsa a matsayinsa na mai bukata ta musamman to saboda gaskiya mu shi wannan matsalolin da muka fuskanta kuma saboda haka muna fatan za mu sanar da shugabanninmu na jiha da sauransu akan abi a tabbatar mana su can ainihin sun gyara mana wannan matsalar saboda mu san me ke faruwa To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Usman Muhammad daga Gwale Local Government Jihar Kano ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. da Sulaiman Muni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Herald da mu soma sharhin jaridin na yau. Kuma babban labarin ta shine shiru da shugaba a kufa adu yi game da tursasawar da sojoji suka yi wa jama'a abin damuwa ne. Wannan waɗansu malaman jami'o'i guda biyu ne sun ka faɗi haka kuma da Herald ta ruwai. jaridar take wasu masu karantarwa a jami'o'i su biyu sun nuna su game da shiru da rashin ɗaukan wani mataki da shugaba na na kufa addin ya yi game da ainihin tursasawa da kuma take haƙƙin mutane da sojoji sun kai makonni biyu da sun ka wuce a dalilin mutuwan wani soja mai suna Mara sharifa da ranar asabar da asuba a shama taifa wani abin damuwa ne professor enin director na fannin sha'anonin karatu da bincike a kofi annan da international peacekeeping center da kuma associate professor a karantar shari'a jami'ar ghana kwajo a pj etuya na matsawa a kufa adu ya yi magana akan wannan lamari a kuma caji sojojin da sun ka aikata wannan abin asha. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaitu a Shaiman kundin tsarin mulki ba tare da amfani da tsarin mulki ba. Jaridar abin da tarwaitu yau kenan ta nuna cewar dab da fitar da labarin kisan da aka yi wa wannan soja a Ashama wani aboki na da ke tare da sojojin kasar Ghana ya nuna min cewar an yi wani mugan kisa na abokinsa da ya sani a ashaman. hankali na da ya koma ga rabi da ya fakwa shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai lokacin da chief of defense staff lieutenant general obi akwa ya tsawata wasu juji su kiyaye kada su ɗau mataki game da kaiwa jan kira obuasi hari a dalilin wannan mummunan kisa na captain Braswell Bahama. Abin damuwa na shine shekaru shida kenan babu wani hukunci da aka ɗauka na wannan kisa yanzu an kashe wani soja ba an ƙasa tsawatawa aka basu suka ɗau doka a hannunsu wannan wani abin damuwa ne in ji jaridar ta daily graphic don yi maka addu'a kan lashe takarar kujeran jam'iyyar npp gamance babban sarkin ankarawa ke faɗawa alan cire mantanaka jaridar da chronicle ta wannan labarin The government ni Taki Tiko Turu second. Oban Sarkin ankara wa na ciko biyu ne Taki Tiko Turu ya baiwa wanda ke fatan tsayawa jam'iyyar NPP a takarar shugaban ƙasa lalancin Manten a zafin shekara ta 2024 da cewar zai ci gaba da yi masa addu'a da basa goyin baya ya samu damukan wannan takara na New Patriotic Party. Zan yi maka addu'a ka wannan dan takara ka zama ɗan takara zaɓen na shekara ta 2024 gaman ne wato sarkin ankarawa ke fada wa tsohon ministan tireda da masana'antu lokacin da ya jagoranci wata tawagar mutum 21 suka kai masa ziyarar ban girma a fadarsa da ke a kanashin nan da na akra a ranar litinin da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. koriya ta arewa ta cilla wani makami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan alhamis yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin japan da koriya ta kudu wadda za ta fi raja'a kan batun barazanar da koriya ta arewar ke yi rundunar sojin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa wata nahiya daga wata din ne a wajejen pyongyang da misalin karfe bakwai da minti goma na safa agogon yankin makamin ya dira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da japan ta ware don harkokin tattalin arziki a cewar ma'aikatar harkokin tsaron japan sakataren tsaron amurka leo austin ya tattauna da takwaran aikinsa na rasha jiya laraba kan gamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin amurka mara matuki ranar talata a tekun bahar aswad amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara haɗari da austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron rasha sargi shaigu rasha ta faɗi jiya laraba cewa ita da china da iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun arabia ko bahar al'arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da china da iran ɗin To sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Kal. Baba ya ko makeri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.